بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجنا من جنتها إلى المسلمين فما وجدنا فيها غير من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na talata wanda yau goma sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah alaihi salatu salam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da goma sha takwas har yanzu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratun zariyat wannan aya da aka karanta ta talatin da biyar zuwa talatin da bakwai an karanta su a jiya lokaci bai ba mu daman bayani a kansu ba kada mu manta Allah subhanahu wata'ala yana kissanta mana kissar annabin Allah annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu da kuma abin da ya biyo baya na umarni da halaka alƙaryan annabi Lut ala nabiyina wa alaihi salatu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu bayanin cewa su waɗannan mala'iku da aka turo bayan annabi ibrahim salam ya yi masu garar baƙi ta kuma daga baya tambaye su babban sha'anin da yake tafe da su kuma suka yi masa bayanin ga abin da aka turo su a kai shi ne su halakar da mutane masu manyan laifuka kuma suka faɗi nau'in azabar da aka umarce su su yi musu to Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna mana ta gomashin da ya yi wa masu imani wannan darasi ne ga su masharakan ƙurayshawa waɗanda ake sauke alƙur'ani a lokacinsu kuma ila yawmin kiyama har yanzuwa mu darussa ya kamata mu ɗaukan fahimci alfanun bin Allah da kuma imani Allah sai ce fa jina man kana fiha sai muka fitar da wanda suka kasance a cikin ta ita alƙaryar min almu'minin daga cikin mu'minai fama na fiha ghayra baitin min musulmi kuma ba mu sami gida na musulmi a cikin alƙaryar ba sai gida ɗaya watarakna fiha ayatan kuma sai muka bar aya ta ɗaukar darasi a cikin wannan alƙarya lilladina na al'azab al'alim ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi to nan da Allah subhanahu Ta'ala ya so da sai ce fa akhrajna lutan wa man amana ma'ahu ko wata ibara makamance wannan sai muka fitar da annabi lutu da kuma wanda suka yi imani da shi to amma Allah subhanahu wataala sai ya faɗi sifa da kuma dalilin da ya sa aka fitar da waɗanda aka fitar sai sai fa'akharajina man kana fiha sai muka fitar da wanda suka kasance a ciki minal mu'minin daga cikin mu'minai kenan wannan ayar ko kuma ƙarshen wannan aya ya nuna mana sababin tsiran waɗanda aka tsirar shine imani da ba su yi imani ba to irin abin da ya shafi waɗanda aka halakar zai faru gare su kun ga yanzu matar annabi lutsu kamar yadda mun karanta ayoyi da yawa a baya tana daga cikin waɗanda wannan abin ya faru gare su nan da ya yake fa akhrajna umarni ne Allah subhanahu wataala ya ba annabi ya ya fasiri bi ahlika da qit'in in al-layl ko fa asri ya tsari ko asra yusri ko dai ya zamo mazidi bil amza, ko mujarrade duk dai fi'ili ne wanda ke muta'addi zuwa ga mafa'uli fasiri bi ka yi tafiyar dare da iyalanka da qit'in in mina lail a wani yanki na dare ma'ana wani ɗan taƙi ne ba dare ga baki ɗaya. ba gaba ɗayansu ba ne ba wala yaltafit minkum ahadun kuma kada wanda ya waiwaya a cikin ku idan kun fito da garin illam ra'ataka ko illam ra'atuka a wata kira'a ibn kafir da abu amru sun karta illa mar'atuka sai dai matarka ita kadai ce fa innahu musibuha ma asabahum domin ita abin da ya faru ga kangararru to zai faru gare ta ma'ana yadda za a halaka su ita ma za a halaka ta to anan Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa fa akhrajna man kana fiha sai muka fitar da wanda suke cikinta min almu'minin na daga mu'minai su wane ne mu'minan nan wasu malamai suka ce annabi lutsu ne da shi da 'ya'yansa mata su biyu rakkin wasu suka ce da shi da mutane goma sha uku su kaɗai ne aka fitar to kenan ashe sifa ta imani ita ce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su kuma dama Allah ya yi alkawari kita sun manunan dana wallazi na amalu ka zalika haƙƙan alaina nunaddil mu'minin ko nundil mu'minin Allah subhanahu wata'ala yake cewa sannan sai muka tseratar da wato ainihin wanda suka zamo masu imani muka tseratar da manzanninmu da kuma masu imani kuma haka nan Allah ce dama tabbas mun wajabta ma kanmu tsiratar da masu imani to wannan kada ka dauke ta ta wuce ta dace har yanzu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa mai yaqumul ashhad Allah subhanahu wataala ke ta tabbas za mu taimaki manzanninmu da kuma wanda suka yi imani tun a rayuwar duniya da kuma ranar tashin alkiyama wannan dan uwa zai nuna maka cewa imani shine jarin rayuwarka imani shine kashin bayan rayuwa idan aka rasa shi an rasa komai idan an same shi an sami komai to shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya dace akan imanin bai faɗi sunayen waɗanda ya tsirar ba sai ya faɗi sifar su da kuma dalilin da ya sa ya tsiratar da su to shi sanya in ka samu cikakken imani wallahi ko ana ha maza ha mata Allah zai baka mafita duk yanda runtsi yayi runtsi to zaka ta albarkacin wannan imani kaga Allah subhanahu wataala ya baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ka datar da mu sai Allah ya ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kuma a cikin garin ba mu samu wani gida ba sai gida ɗaya tak na musulmi Wani Allah mai tabbaya ya tabbaya me sa da aka faɗi tsirarwa ko tseratarwa sai aka ambaci imani amma da aka ambaci gidan kuma sai aka ce gidan musulmi malaman tafsiri sun yi ƙoƙarin fayyace wannan dalili suka ce abin da yake faruwa shi annabi lut yana da mata kangararriya baraballahu matsalan lillazina kafarun imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata ta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'an wa qila dakhula an-nar ma'a dakhilin Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya buga misali ga kafirai dangane da matan annabawa guda biyu matar annabi nuhu da matar annabi lutu kanata su biyun sun kasance taka abdai ne ƙarƙashin igiyar auren bayi guda biyu min ibadina salihai daga cikin mu nagartattu muminai amma kash ta huma sai suka yaudare su sai suka ha'ince su to sakamakon wannan ha'inci malam yuguni ya min Allah shay'an sai ya zama wannan mazan nasu ba su amfana masu komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba nan fa kana ta umma duk malaman tafsiri suka ce ba ana nufin matan nan sun yi fasikanci ko sun yi zina ko ta albasha ba a'a musulmi ne a jiki amma kafirai a zuci suna bayyana musulunci da imani ta tare da mazajensu amma kuma kafirci suka ɓoye to shi ya sanya wannan abin ya kasance na musiba tare da su a nan kafin mu koma wancan bayani ya kamata mu fahimci cewa zama da mutumin kirki ba zai amfane ka sai kayi kirki duk kirkin wanda kake tare da shi in ba kai kirki ba to kirkinsa ba zai taba amfana ka ba mata da miji sun kai wani matsayi da za ka fiye na tip da taya sun zama abu ɗaya to amma wannan tarar da wannan narkewa su zama abu ɗaya bai sa matar annabi lutsu ta tsira ba haka nan bai sa matar annabi lutsu ta tsira ba saboda sun kangare wa abin da mazansu suke kai da imani to wannan haka yake a tsakanin ma'aurata haka yake tsakanin ‘ya'ya da iyayensu idan akwai dangantaka da za ta yi amfani shine ka sai tsakanin annabi da ɗan da ya haifa to amma ku duba ɗan annabi nuhu mun sha maimaita wa annabi nuhu shine annabi da za ka ce lamba ta hudu a cikin annabawa domin da yawa sun rinja da annabi nuhu akan annabi isa manzo alaihi salatu wassalam annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu sannan annabi isa to amma ku duba ɗansa lokacin da ya kan gari shi da kansa annabi nuhu yake cewa rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul hakimin ya Allah ɗana faina daga cikin iyalaina kuma alkawarinka Allah gaskiya ne kuma kai ne mafificin masu hukunci wata amsa Allah ya bashi sai ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Allah ke cewa ba ɗanka ba ne bai daga cikin iyalanka, laisa min ahalin shi ya haife shi mahaifinsa ne, amma sai ka ce bai daga cikin iyalanka, saboda me saboda imanin ya raba. Mahaifinsa ya bi Allah shi kuma ya kangare ma Allah. Ta wannan zai nuna maka dakushewar kwakwale ta wasu mutane a yau da suke wato ɗaukan waɗansu mutane kamar ma'asumai saboda sun fito gida kaza. ‘Ya'yan wane ne, ‘ya'yan shegi malam wane, ‘ya'yan ya sayyadi wane, ‘ya'yan alaran malam wane, ‘ya'yan malam wane, to tun da babansu shi ne wane su ma wankakku ne, su ma zaɓaɓɓu ne, su ma duk abin da suka yi ba komai. To wannan gurguwar fahimta ce. wannan mummunar fahimta ce inda a ce kusacin wani zai sa wani ya kai labari ko bai bi Allah ba to dan annabi nuhu da zai na aljanna Kaman yadda kuma munin wani wanda yake tare da kai ba zai cutar da kai ba da munin wani zai cutar da wani to da munin Abu Jahal ya cutar da dansa Ikrima amma da Abu Jahal ya kangare ma Allah dansa Ikrima ya bi Allah sai ya zamo shi ɗan ɗan aljanna ne uban yana gidan wuta to kenan ka yi ta kanka ko ka fito babban gida yi ƙoƙari ta ka ta kai ka laisal fata man ya kulu kana abi balil fata man ya kulu ha ana za ba wai cikakken saurayi ba ne wanda zai ce aini babana shi ne wane in ka ji matsayin babana ka za a to kai suwa ne ne kai kuma mun ji banka mutumin kirki ne mutum ne wanda yake na Allah to kai kuma bai matsayinka kai kuma a ina kake a wani layin kake to saboda haka dai a nan Allah subhanahu wata'ala sai ya sifanta wanda aka tsirar da imani amma kuma gidan da ake ciki sai sai ba mu samu wani gida na musulmi ba sai gida ɗaya to a nan sai aka sifanta gidan da musulunci saboda matar annabi lutu suna cikin gidan musulma ce a zahiri kamar yadda na faɗa kafira ce kuma ainihin a zuci to wannan shi ya sanya sai sifofin suka zama ainihin guda biyu to wannan zai nuna mana cewa duk ƙoƙarin malami duk iya wa'azinsa duk iya nasiharsa duk yadda Allah ya ba shi fasaha ba zai iya shiryar da wanda suke tare da shi ba in Allah ya da su ba yanzu dai a ce annabin Allah ga matarsa ta zamo kangararriya domin ita ce ma take nuna wa miyagun mutanen ta bakin annabi lutsu idan sun zo wasu malaman tafsiri suna cewa duk lokacin da ya baki sai ta hura wuta da wannan fajirai sun hango hayaki to sun san cewa baki sun zo saboda kan zo su yi mummunan aiki da su ko kuma wata alama wadda ita ta sani su sun sani to wannan zai nuna cewa ƙasa ko ka ce gari ɗaya kakaf gida ɗaya ne na kirki gidan shi wannan annabin Allah bai ambata mana annabi lokacin shekara nawa yana wa'azi ko tsawon zamanin da ya ba ko ma dai menene ya ɗauki tsawon lokaci da wannan mutanen nasa yana masu wa'azi yana masu gargaɗi yana don kunnuwansu sai dai kashi. Allah da yake bai rubuta masu rabo ba wannan ya sa ba su imani ba kuma wannan ba kashin annabin ba ne ba kasa wasa ce ba manzo ya salatu wasalam a wani hadisi yake cewa an bi mun da al'ummatai sai na ga wani annabin ya zo ja a ma'ahun raham akwai mutane raham kenan ka sai daga uku zuwa tara ma'ana mutanen da ya farauto a duniya wanda gargaɗinsa ya shiga kunnuwansu ya amfanar iya tsawon lokacinsa ba su wuce daga uku zuwa goma ba. Shi matsala ce wani biyun ma'ahur rajulwar rajulani, wani annabin kuma sai ka ga mutum ɗaya ne tas tare da shi. Duk tsawon lokacin da annabin nan ya ɗauka yana nasiha, yana wa'azi, yana gargaɗi mutum ɗaya tak ya yadda ya karɓi saƙon wannan annabin. Wani kuma mutane biyu Allah sai ke cewa wa nabiyyun laysa ma'ahu ahad wani annabin ma ya ƙare wa'azin nasa ya gama gargaɗin nasa duk fasahar da Allah ya bashi ya zube ta amma ba wanda ya imani da shi shi kadai ya zo ranar alkiyama a matsayin wanda ya imani da Allah ta wannan zai nuna maka ya kai da'iya kada ka damu don kaga ta wanda suka karbe sakon da ka zo da shi ko azinka mutane ne kadai ba kai matsayin annabi ba annabi nuhu wanda kusan shine yafi dadewa yana wa'azi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Allah ya ta mun aika annabi Nuhu ya zuwa mutanensa don yi masu wa'azi, ya zauna a cikinsu shekara dubu ba hamsin. Ka kalli girman wannan abu, na wa'azi ne ba dare ba rana, shi da kansa ya ce, Rabbi inni da autu ƙaumi lailan wani hara, falami lam zai du'ai iya illa firara. Allah na kira mutane na dare da rana, amma kira na baya kara musu komai sai gujewa. amma Allah sai ce wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne suka yi imani da shi ta wannan zai nuna maka kewa kenan rabo Allah shi yake ba wanda ya ga dama wani gidan sai kaga gida ne na arna zunzurutu maguzawa nasarawa yahudawa nan kuma Allah sai zago wani mutum ɗaya ta kai wani ma ya mace ce gidan kafirci iyaye da kakanni ita ta ji ba abin da take so sai addinin musulunci yana yaro bai wuce shekara goma sha ba ya ji ba abin da yake so sai addinin musulunci a kada a raya ya ce musulunci yake so kuma dole a sallama a gyade shi kaga wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala da tasirin gidan ne ba zai yi imani ba ba zai karbi addinin musulunci ba to saboda haka wannan yana nuna cewa 'yan uwa rayuwa a hannun Allah subhanahu wata'ala take kuma shine fa'alun lima yurid shi yake aikata abin da ya ga dama subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala take cewa ba mu samu wani gida na musulmi ba sai gida guda ɗaya tak Allah sai ce wa tarakna fiha ayatan sai muka bar izina a cikin wannan garin lillazina yakhafuna al'azab al'alim ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi a nan malaman tausiri suka ce izina guda biyu nan aka ce fi ha aikin ƙarya duk da ambatan alkaryar bai gabata ba to amma tun da aka ce an halakar da wasu mutane an tserar da wasu to an san mutanen a cikin wani gari suke a cikin wata alkarya suke to shi sai aka ce wata rakna fiha sai muka bari a cikin wannan alƙaryar ayatan wani darasi wata izina lillazina yakhafuna al'azab al'alim ga mutanen da suke jin tsoron azaba mai radadi malamai suka ce za mu kalli abin ta fuska biyu ko dai ana nufin shi garin yadda yake yadda Allah ya halakar da shi malamai suka ce tun daga lokacin har ya zuwa yau kusan ciyawa ba ta fitowa a garin duk ruwan da za a yi ruwan shi kansa ya zama wani abu daban ana ce mashi albaharul mayyit ma'ana matattun kogi wanda ya kafe ya bushe lokacin da annabi shu'aibu yake wa mutanensa gargadi sai ke cewa ya qaumi la nakum shiqaqiya an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih sai ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ya ku mutane na kada saba mun da kuke ya kai ku ga irin abin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu ko annabi Hudu ya faru a kanku ko kuma mutanen annabi Salihu sai ya ce mutanen annabi Lutu ba sa da nisa da ku na farko ba a daɗe da halakar da su ba kuka zo kuma garin su bai da nisa da garin ku mana ku je ku kalli darasi wanda ya kamata ku koya Bahaushe yana cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa eh wai dan kama ya taho da goran nono shi da abokinsa na abokinsa ya faɗi ya fashe ya ce to gani ga wani ya isa ka sha naka kenan duk lokacin da kaga wani abu ya faru ga wani to ya kamata kai ma ka ɗauki darasi Allah ya mai da garin nan nasu ƙasa-ƙasa aka darkake su aka nike su aka gama da su kuma ku da ake sauke wahayi a lokacin kuma na shawa annabinku ya fi annabinsu daraja kuma suka saba ma annabinsu ba su kai labari ba to me yasa san ku idan kuka saba ma annabinku da ya fi nasu daraja ko ba za ku kai labari ba to shi yasa Allah ke cewa sai ya bar izina ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi abu na biyu shine idan baka ga garin nasu ba to yanzu idan ka karanta a cikin alkur'ani ko kuma ka ji ana karantawa to kai maza ka ɗauki darasi domin Allah yana ba da wannan kisoshi don a ɗauki darasi laqad na fi qasasihim ibratun liqul alba akwai izina ga masu hankali cikin kisoshin annabawa da al'ummatansu amma Allah sai ya taksisi sai ce lillazina yakhafuna al'azab al'alim ga wanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi a kenan wanda ba sa da lafiyayyun hankula ba za su fahimci komai ba ba za su ɗauki darasi ba wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamruna alaiha wa hum anha mu'ridun akwai izina da ayoyi wanda mutane suke shudewa suna gani ko suke ji a sama ko a ƙasa amma sun kau da kai ba su fahimta ba wa ma tugunil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun ayoyin Allah da darussansa ba za su taɓa amfani ga mutane wanda ba sa da imani ba. To sannan Allah sai ce lillazi na ya haƙuna azabar alim ga wanda ya zama suna jin tsoron azaba mai raɗaɗi wannan zai nuna maka sifar mumini sifar mutumin kirki ya zama yana jin tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala Allah da ya jero annabawa a cikin suratul anbiya sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na wa rahaba wannan annabawa da wasu su sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi kuma suna bautata mana suna jin tsoron azabar mu kuma suna kwaɗayin rahamar mu saboda haka ba addinin musulunci bane wani ya ce shi yana bauta ma Allah wai dan Allah yana Allah ba wai dan yana jin tsoron azaba ba ba dan yana kwaɗayin rahama ba to wannan ba addinin da manzon Allah alaihi salam ya zo da shi ba wani addini ne dan dabu kishiyar addinin musulunci wai ana ganin burgewa ce na shakar da muku hadisi mu'azu bin jabal da wancan saurayi abokin jayayyarsa lokacin da wancan saurayi yake cewa manzo alaihi salam ya ma'aikin Allah da kai da ma'azu in kun gama sallah sai ga kuna ta wani kus kus kus kus to ni ban san kwaskwas ɗin da kuke yi ba shi yasa da ban san wanda bane in na yi sallah sai na roƙi Allah aljanna na roƙi tsarinsa daga wuta sai manzo Allah ya ce haula hanu dandin mu ma kwaskwas ɗin duk bai wuce wannan ba roƙon Allah aljanna ne da kuma neman tsari daga gidan wuta ma'ana manzo alaihi salam da kansa yana roƙon Allah aljanna yana neman tsari daga wuta bal akwai hadisi da ya nuna manzo Allah ma in yi sallame daga sallah sai ya ce Allahumma ajirni min nar Allahumma ajirni min nar sai ya faɗi wannan so bakwai kusan duk sun lafarin nan Allah kenan alaihi salam to kai asuwa dan zaka ce kai baka tsoron azabar Allah baka kwaɗayin ramar Allah to me kake so ai maka matsayinka yafi na annabawa ne matsayinka yafi na sahabbai da tabi'ai da sauran bayin Allah na kwarai to ya kamata ainihin a gyara Allah ya datar da mu to nan sai kita fa akhrajna man kana fiha sai muka fitar da wanda suke cikin ta ay qura lut shine alƙaryan mutanen annabi lut muka fitar da wanda ya kasance a cikin minal mu'minin na daga mu'minai bi ihlakil kafirin wato ta hanyar alakar da kafirai wa'adina bi inja'il mu'minin da kuma alƙawarin da muka yi na tsayartar da mu'minai amma wajen na fiya ghaira baitin min muslimin ba mu samu wani wato ba mu samu gida ɗaya ba wato ba mu samu wani gida na musulmi ba sai gida ɗaya a cikin wannan gari wa hum lutun wa banatahu mai tafsiri ma yace annabi lutun da yayansa mata su biyu rakin wusifu bil iman an sifanta su da imani wal islam da kuma musulunci ayi hum musaddiquna bi qulubihim su masu gaskatawa ne da zukatansu Aminu na bi da ihim kuma masu aiki ne da gabansu a fa'at wato suna aikata biyayya ga Allah wata rakna fiha sai muka bari a cikin wannan alƙarya ba da ihlakil kafirin bayan halakar da kafirai sai muka bar ayatan yace alamatan ala ihlakihim muka bar wata alama ta halakar da su lil ladina yakhafuna al-azab alim ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi ala ya fa'aluna fi ilihim don ya zama ba su yi aiki irin aikinsu ba, iri ya hafu da ku alwa'id alaihim dan suna jin tsoron aukuwan narko a kansu. to sai Allah wata ala ya ce وموسى da فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبتناه وهو Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi Musa a cikin ƙistar annabi Musa alaihi wa ranabi na salatu salama akwai darasi. In an sannahu ina fir'aun domin mun aika shi zuwa ga fir'auna wato mun aika shi zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin da hujja wacce take bayyananniya fatawalla bi ruknihi sai ya juya baya shi da rundunarsa wa qala yace sahirun aw majnun yace annabi Musa mai sihiri ne ko kuma mai halin kane fa akhadnahu wa junudahu sai muka damke shi shi da rundunarsa fanabadnahum nahun filiyan. sai muka watsa su a cikin kogi wa huwa mulim alhali fir'auna yana mai aikata abin zargi wayannan darussa 'yan uwa kamar yadda na sha maimaitawa ana bayyana su ga mushrikan quraisha wanda suka kangare wa manzo alaihi salam sannan mu ma ana jan kunnuwan mu dan mu san cewa babu riba a wajen saba ma Allah subhanahu wata'ala ko mutum yana ganin akwai riba a yanzu to a gaba zai kirga faduwa kuma ran da nadama ba za ta yi masa amfani ba mu a matsayin mu na bayin Allah ba mu da wata alaƙa mu da Allah da ta wuce bauta mu da Allah shine ubangijin mu mu bayinsa ne wanda ya bi shi sau da ƙafa shine mutumin kirki a wajensa wanda ya kangare masa kuma shi fi kowa lalacewa da shi baya to shi za Allah yake yi kai to mana wannan kisoshi ɗaya bayan ɗaya Za zaka kirga ga babu wani wanda ya ci riba da ya saba ma Allah subhanahu wataala ko a duniyarsa ko a lahirarsa to Allah sai ce wa Musa a cikin sha'anin kissar annabi Musa wanda annabi Musa alaihi salam kamar yadda na faɗa mana kamanceceniyan kissarsa ta fi kusa da ta manzo alaihi salatu salam duk annaba wannan da Allah ya mana bayanin su babu wanda gwagwarmayarsa da mutanensa ta yi kamar ta manzo alaihi salam kamar annabi Musa shi yasa wani malami ma yayi littafi domin ya muƙarana ma'ana kwamfiyari tsakanin rayuwar manzo alaihi salam da mutanensa da kuma ta annabi Musa da mutanensa shi yasa ma a wani hadisi manzo alaihi salam hadisin da na karanta ɗazu wanda yake cewa an bijiran masa da al'umma ko al'ummatai ya ga wani annabi da wasu ‘yan mutane nafar ko rahab wanda ba su wuce uku zuwa tara ba kuma wani annabin ma mutum ɗaya ko annabi ya zo da mutum biyu wani annabi ma ba kowa to maza Allah sai kita to sai na ga wani dandazon mutane sai ne zaton al'umma ta ce ya ka ce wannan annabi Musa ne da mutanensa ma'ana kenan annabi Musa alaihi salam ya samu mabiya da yawa to daga nan kuma ke sai na ga wani dandazan mutane aka ce duba can duba can duba can na duba ko ina daga mutane fan sai aka ce to wannan ita al'ummarka to almuhim Allah subhanahu wataala yana ce mana akwai darasi mai yawa a cikin kira annabi Musa iz arsalnahu ila fir'aun yayin da muka aika shi zuwa ga fir'auna mun sha faɗa cewa fir'auna lakabi ne na duk wani kangararre da ya jagoranci Misir lakabi ne na ita wannan sarautar kamar yadda kisra lakabi ne na sarautar paris kaisar shi kuma wanda ya shugabanci rum duk wanda ya shugabanci wannan wuri to shine mai wannan lakabin banda sunansa na yanka kamar yadda shi ma na dashi a kambi ne ko kuma title na wanda ya jagoranci habasha kamar yadda tubba duk wanda ya jagoranci ko shugabanci yaman to shi kuma ana ce da shi tubba shi yasa ake sai masu tababi'a ko kuma fara'ina fara'ina ana nufin fir'aunoni kowa da lokacinsa da zamaninsa da mutanensa da kuma irin abin da ya yi to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wa fi Musa iz arsalna ila fir'aun shi wannan fir'auna na lokacin annabi Musa shine alamun bilgalaba. galaba wato zaka iya samu ga mutane suna da wani title iri ɗaya ko lagabi iri ɗaya? to amma wani sai ya rundaye sauran saboda wani abu da ya ratayu da shi misali sai na abba yana da 'ya'ya irin su fadl irin su kusum irin su abdullahi amma da an ce kalabun abbasin kowa ya san ba fadl ake nufi ba ba kusum ake nufi ba ana nufin abdullahi bin abbas kamar yadda umar yana da 'ya'ya irin su bilal irin su ubaidullah da sauransu amma idan aka ce qala umar an san abdullahi ake nufi to nan idan aka ce qala fir'aunu ko fa'ala fir'aunu kaza ba wani fir'auna daga cikin fara'ina ake nufi sosai sai na lokacin annabi Musa saboda shi ya yayi mu'asara da annabi mafi daraja kuma yi kangara wacce ta zamo a bar buga misali to Allah subhanahu wataala sai ke cewa wa fi Musa iz arsalna ila fir'auna bi sultanin mubin kuma muka aika shi da hujja wacce take bayyananniya manzo Alayhi salamu a wani hadisi yana cewa babu wani annabi da Allah ya aika sai da ya bashi mu'ujiza irin wanda ita ce cinyewa a wannan lokacin nasa abinda ake tinkaho daga dara da shi to Allah sai ya ba annabin wanda ya dama duk wani abu da aka sani irin wannan ya shanye lokacin fir'auna ba abin da ake ji da shi irin tsafi sihiri surkulle duk wanda ya kware ya fice a wajen surkulle to shi ne za a yi wajen jina shi za a cira wa hula ai kun ga shi ya sanya aka tara sahara don su kware annabi musa to allah sai ba annabi musa abin da ya fi karfin sihiri ya ba shi abin da ya wuce duk wani hankalin mai hankali allah subhanahu wataala yake cewa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بنا تسع آيات الله كسوى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات من با النبي موسى izinoni حجودي guda tara kowace ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ba annabi Musa kun ga an bashi al'asa wal yad sandar ita ce ta fice don ita ce kusan ko da yaushe ake bayanin ta da irin abubuwan da ake da ita Allah a cikin suratul araf yace ƙada a akhadna ala fir'auna bisinina ɗaya kenan nan." Wani samaraci as-samarati yadda yadhakkarun mun kama banu isra'il da shekaru na tsananin fari aka yi masu fari na fitar hankali suka dunga tuba aka janye farin suka koma gidan da sannan kuma sai aka darabe su da rashin 'ya'yan bishiyoyi gaba ɗaya ba wata bishiya da take 'ya'ya kowace iri ko wata aka shuka ko wata fito da kanta Allah ya musu wannan ba don a azabtar da su ba la'allahum yadhakkarun dan su ji wa'azi su tuba ba su yadda ba to bayan aya ɗaya biyu sannan alaihi tufana wal jarada wal ummala wal zafadi'a biyar kenan in ka hada da waɗancan biyu bakwai sai ga al'asa wal yad hannunsa da kuma sanda kaga sun cika ayoyi guda tara fa arsalna alaihi tufana muka aiko musu na kwazari ruwa ya mamaye su ga baki ɗaya ruwa ya haɗiye mutum kun bai iya ruwa ba ya sha ruwa ya tatil kuma a ki ɗaukar ransa ya mamaye gidaje da gonaki duk wani abu ruwa ya bata shi suka zo suna cewa Musa sun tuwo sun bi Allah a janye aka janye za su imani aka janye suka koma gidan da wani jarada aka jarrabe su da fari kana buɗe baki fara ta wuce ce makogaranka ka ɗauko kwanan abinci fari fara cikin hanci fara kan gado fara cikin ajihu fara cikin wando ko ina fara aka gallabe su kasa sakat kan yanzu ko kudaje aka ce kuda a kunne kuda a baki kuda a cikin wando ai ka shiga uku bana na fara kai ta zazzage zazzage ba za ta fita ba suka rasa inda za su sa kansu suka tuba suka tuba aka janye suka koma gidan da wal kummala Kwari a cikin hanci a cikin kunnuwa a cikin ido a cikin abinci ko ina ƙwari su dunga cizon mutum ya dunga susa ta ko ina kuma za su daina ba nan ma suka tuba suka tuba aka janye suka koma gidan da wadda a kwaɗi ka buɗe baki kwaɗo ya faɗa ka ɗauko kwanan abinci cike da kwaɗi kan ganan ka kwaɗi cikin aljihu ko ina kwaɗi duk inda za ka saka kwaɗi kai yanzu a ce maka yata ta taba kwado da hannu ai ba daɗi balle da za a ce kwado cikin bakinka kwado cikin kwanan abincinka ko ina kwadi suka yi ta tuba aka danye suka koma gidan da waddama jini ko ina ka ɗauko ƙoƙon ruwa za ka sha ya zamo jini kwanan abinci ya zama jini jini kan gado ko ina kowa jina jina nan ma suka yi ta tuba aka janye suka koma kai wani isra'ila akwai akwai akwai kangara bana ai ɗaya ma ya kamata daga nan a ce an tuba ba a koma ba to shi sa Allah bi sultanin mubin da hujja wacce take bayyananniya ba ta ɗaukar tawili sannan annabi Musa alaihi salam lokacin da aka tara sahara suka nuna za su iya tafuka wani abu annabi Musa yace alquma antum mulkun ku jefa dukkan abin da za ku iya jefawa ma'ana dukkan abin da za ku iya jefawa ku jefa kowa ya jefa abin da zai iya jefawa abubuwa ne wanda suke sanduna ne igiyoyi ne sanguna ne duwatsu ne itace ne kowa ya jefa abin da zai iya jefawa fal suka cika wuri abubuwan tsoro malaman tafsiri suka ce kusan babu halitta da babu a wurin wani abin ya zama giwa wani zaki wani macijiya wani damusa wani menene annan musa shi da kansa sai da ya ji tsoro fa ta fi nafsi khifatan musa qulna la takhaf innaka antal a'la annan musa ya jefa sandarsa ta zamo duk ta haɗiɗe abubuwan nan gabaki ɗaya fa idza hiya talaqafu ma ya'tikun sai ga tana ta haɗi abin abinda suke jefawa ta hadiye su ga baki ɗaya kuma yadda take haka take Allah da kansa yace fa ulqiya sarfin sajidin ba a sai ma fa sajadu kawai sai aka wulla su faɗi fadi sujuda malamai suka ce sujudar ta tsoro ce ba ta zaɗin kansu ba ce suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun dan da sun ce da rabbin alamin suka yi shiru to gogon zai ce da shi ake wanda yana ta ana rabbukum al'ala to sai suka ce rabbi Musa wa Harun dan ya san ba da shi ake ba to ma'ana dai duk wani abin da zai zama na yankan shakku Allah ya ba a shi yasa ma Allah ya ce wa jahadu biha wasai karta zulma wa udwa fir'auna ma ya gamsu shi ba Allah bane ya san Allah shi ne Allah annabi Musa annabin Allah ne amma duk da aka yi ƙarfin hali wajhadu biha ya da'in da da ayoyin da annabi Musa ya zo da su wasai karta anfusuhum kuma zukatansu sun yanke sun yadda risalan annabi Musa gaskiya ce me yasa zulman wa uluwa saboda zalunci da kuma nuna girman kai sai dai a kashe tsoho akan daddawarta shi bai yadda ya saukar daga matsayinsa ba shi sai dai duk abin da zai faru ya faru Allah kiyaye to shi sa Allah ke tabi sultanin mubin fata walla bi rukunihi sai ya juya baya shi da karfin ikonsa da kuma ainihin sojojinsa wa qala sahirun aw majnun yace ai annabi Musa mai sihiri ne ko kuma mai halin ka ne wato shi fir'auna ɗan duniya ne ta tsararre ne wayo saboda Allah da kansa ya ce fasta haffa kaumahu ba'u", sai ya sassauce hankulan mutanensa suka yi masa biyayya ma'ana shi da kansa ya san ba gaskiya yake ba shi da kansa ya san kan ƙarya yake amma sai ya sassauce hankulan mutanen ya nuna annabi musa ba ƙauye ne mai sihiri ne mai halin kane sahir na au ya faɗi wannan kalma to dai lokaci ya mana halinsa ba za mu iya kaiwa abin da muke so mu faɗa ba saboda muna da amsar da muka ce za mu fara da ita insha Allahu abinda muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu da abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai akwai mai tambaya da ya tambaya a jiya dangane da hadisin ga yadda hadisin yake cewa hadisi ne ke man ba a daren au a ƙaran alam da ji samana fi mislihi kana kaminan Allah ya baraka lahu ma'ana duk mutumin da ya sayar da wani gida ko ya sayar da wani fili ko wata gona kuma bai saka kuɗin a cikin kwatankwacin wannan ba to ba za a yi masa albarka a cikin ba to shi ne wanda ya rubuto tambaya a aje yake cewa me gaskiya hadisin to na ce akwai ɗaya daga cikin manyan malamai wato ainihin babban malami ne ibn munajjid wanda yake mutum ne mai kokari da kuma rubuce-rubuce to ga abin da ya rubuta muhammad salih ibn munajjid ga abin da ya rubuta sai yake cewa akhraj al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da hadisi na dubu wa sha bakwai da kuma ibn maza hadisi na dubu biyu da da da hudu ɗaya. an sa'id bin khurayf uh, uh, daga sai dan khurayf radiyallahu anhu kana yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wasallam ce, man ba adaran wanda ya sayar da wani gida au aqaran ko wani fili ko gona falam yaj'al na hafi mitilihi, bai sa kuɗin a cikin ƙasa kwatankwacin wannan ba Ka na ƙaminan. to ya dace Allah ya baraka lahu kada a yi masa albarkacin wannan sai sai ƙaunuhu faɗin sa a cikin hadisin da ya ce ƙaminan ai da diran wa kalikan, ma'ana ya dace kuma ya cancanta sai ce wara ibn maja, ibn maja shi ma ya rauto hadisi na dubu biyu da da da hudu tamanin biyu. an huzaifa an huzaifa ibn yaman daga huzaifa ɗan yaman Allah kara masa yadda kala yace kala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ba a daren wanda ya sayar da wani gida wala min alsamana ha fi mithlha bai sa kuɗin a cikin kwatankwacin wannan ba lam yubarak lahu fi to ba za a yi masa albarka a ciki ba sai ce wa hadal hadith shi wannan hadisi ikhtalafa ahlu ilmi fi qabulihi malamai sun yi sabani a wajen karban wannan hadisi ko rashin karban sa faminhum man hakama alaihi bid daga cikin malamai akwai wanda ya hukunci akan wannan hadisi hadisi ne mai rauni yace kan zahabi kamar imam zahabi a cikin littafin sa mizan al-i'tidal mujalladi na daya a shafi na 212 fa innahu zakara hadith sa'id ibn hurayth domin shi zahabi ya karbi ya ambaci hadisi na wancan sahabi sai dan hure wa qala anhu sai yace munkar yace hadisi ne munkar wa zakar bin qaisarani shi kuma wannan malami ya ambata fil mawdu'at a cikin wani littafi na sunansa mawdu'at wa zakarhu muhammad ibn duwaysh al-hud fi asl al-matalib shi ma wannan malami ya ambaci wani hadisi a cikin littafin sama wannan suna asl al-matalib hadisi al-muktalafatul maratib wace a cikin hadisai wanda suke da mabambantan matakai a shafi na 360 zuwa 361 waba afahu shi ma ya na wannan hadisi din wa kazalika ba'afahu as-sindi kuma al-imam as-sindi ya na wannan hadisi a cikin hashi da yamma ibn majah sai sai wasil allama ibn usaymin rahimahullah an tambayi ibn usaimin Allah ya ce kai a gare shi anil hadith dangane da wannan hadisi ga amsar da ya bayar fa ajaba sai amsa bi anna shawaid shari'a yace wato dalilai na shari'a tadullu suna nuni annahu laysa bi sahih cewa wannan hadisi ba ingantacce bane li'anna al-insana domin shi mutum idza ba'a baitahu in ya sayar da gidansa fa innahu yatasarrafu fi thamanihi bima sha'a ya ga dama ya abin da ya so a cikin kuɗinsa mulku mulkuhu domin wannan mallakar sa ne sawa'an yace duk ɗaya ne ishtara bihi badalahu mamadin wannan gidan ya tsaya ma'ana wani gida a hadda bihi ko aikin ya zai da wannan kuɗin sai ce wa zahaba ba'dul ulama to wasu kuma daga cikin malamai sun tafi il hukumi alaihi bil qabul sun ce hadisi ne karbabbe yace imam suyudi ya inganta shi kuma imamu sahawi ya hassana shi sai ce wal shi wannan hadisi hassanahu al-albani malam albani ya kyautata shi a cikin silsila sahiha mujalladi na biyar lamba hadisi ta 326 bi majmu'i turqihi ya kalli hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban daban kamar da muka ce ya zama hasanun ni gairihi to wannan abin ya kalla ya hassana shi sai ce wallazi yazhar in ji shi ibn munajji yace to abinda dai yake bayyana annal aqrab fil hadith abinda yake kusaci a cikin wannan hadisi annahu la yastihu marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta hadisi da za a danganta zuwa ga manzo alaihi salam ba wasu akwai hadisi marfu'i shine wanda za a danganta zuwa ga manzo alaihi salam akwai mawkufi wanda ya dakata a wajen sahabi akwai maqtu'i wanda ya dakata a wajen tabi'i to shi ke to wannan ne hukuncin da za'a wannan hadisi sai ce al-imam Abu Hatim ar Allah ya tinkai a gare shi ya ambaci wannan hadisi a matsayin hadisi Ya ce wannan hadisi ne mawqufi a wajensa haka ya ambata a cikin littafi na ilal mujalladi na shida shafi na ɗari da ashirin da biyu sai ta imamu ahmad shi ma ya inganta hadisin amma a matsayin mawkufi bai yi la'akari da wancan riwaya ta cewa hadisi ne marfu'i ba ma'ana kenan wannan hadisin ya dakata ga wayancan sahabbai guda biyu da shi wancan sa'ad da kuma Huzaifa da ainihin aka ambata sai ya yi nuni yake cewa a duba wato a cikin littafi na aljami imam ahmad mujalladi na goma sha biyar shafi na ashirin da biyar sai ce abu na biyu duk ma dai-dai yadda al'amari ya kasance a cikin wannan hadisi na sai ingantacce ne ko bai inganta ba sai ce to babu wani daga cikin malamai da na sani ji shi malamin babu wani daga cikin malamai da ya ce haramun ne mutum ya sai da gida ko gona kuma dole ne ya saka kuɗin a cikin gida ko gonar ya ce to ban san wani malami da ya ce haka ya wajaba ba ban san wannan ba ya wa inna ma zalika ala sabil irshad wal ya yace wannan kawai dai mustahabbi ne da kuma nusarwa ce a nuna wa shi ne ya fi? ya yace kuma shi wannan hadisi dalili ne a bisa cewa ita ƙasa kamar filaye da gonaki Allah ya sa albarka a cikin su sai ya kawo wancan aya kula kun da takfurna billazi khalaqa al-ardha mai yawmayn zuwa ƙarshen aya kaga sai aka ce wa baraka fiha wa qaddara fiha sai ce to kaga wani hadisi ya nuna ƙasa tana da albarka gona ko fili to tun da haka ne bai kamata a sai da wani abu mai albarka a saka shi a cikin abin da bai kai shi ba sai ce sufyanu sauri a ibn yana kai yake ta Allah yayi albarka a cikin ƙasa sai ke ta to yayin da mutum ya zamo ya ɗauki wani abu mai albarka ya sayar sai ya saka kuɗin a cikin abin da bai kai shi matsayi ba to wannan kaga ba lallai lalle ne ya samu yadda yake so sai ce sannan kuma da gonaki da gidaje sun fi amfani sama da abin da za a ɗauka a kai shi wani wuri a sayar ya ce domin da gona da gida da fili ma'ana ƙasa su suna nan inda suke a zaune kuma su amintattu ne daga tozarta ko sata ko asara kaga ba wanda zai ce an sace mun fili ba wanda zai ce an sace mun gona ba wanda zai ce an sace min gida sai ce to saboda haka kenan abin da ya sanya matsayin ya fi na duk wani abu da zaka dauka ka je ka sayar sai kawo wani malami sunansa almudhir yake cewa sayar da ƙasa ko gida da kuma saka kuɗin a cikin wani abu da za ya ɗauka a kai shi wani wuri a sayar wannan abin ba a so haka ba domin ita ƙasa mai yawan albarka ce kuma matsaloli ba su da yawa da za su faru a kanta ya ce ba za a sace ta ba sannan masu kai farmaki barayi ba za su iya sace ta ba ya ce kaga saɓanin abin da za a ɗauka a kai shi wani wuri kamar kaya za a iya sace shi sai ce to saboda haka kenan mutumin da ya sayar da ƙasa ya saka wannan kuɗin a cikin wani abu da ba ita ba ba abin mamaki ba ne ba ya zama an samu asara a cikin wannan abin da ya sayar da ƙasa ya sayar inda ƙasa ce kuma kaga ba za a ɗauke a wato abin nan ɗin ba to ya dai dogayen bayanai to a ƙarshe sai ke cewa ƙasa ita ce mafi yawan albarka sama da abin da za a ɗauka a kai wani wuri kuma ita ce tafi amfani kuma ita ce tafi nisa dangane da ake ta tozarta ko an sace ta ko wata musiba ta faɗa a kanta saboda haka bai kamata ga mutum ya sayar yadda filinsa ko gonarsa ba in ba da lalura ba kuma ya zama ya saka wannan abun a cikin abin da ba wannan ba Ya ce amma mutumin da kawai zai sayar da gidansa ko gonarsa ko wani filinsa kawai ya ce bari in ƙara jari ma'ana ba wani abu ne ba lura jarin ya ɗan yi kansa ce bari in sai da gona ko in sai da gida in saka Ya yace wala wa zalik da abin da ya kama da wannan sai ce fa innahu yukhatiru bi malihi mukhataratan kabira to wannan yana kasada da digirgire da dukiyarsa digirgire mai girman gaske kuma yana bijirar da shi zuwa ga ainihin tozarta da halaka da kuma lalacewa in kun bai fito wannan maganar ga baki dai a dunkule hadisin bai inganta ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su wayannan sahabban su ne suka faɗi wannan wani Allah lura da abin da yake yawan maimaituwa wani Allah su ɗin sun sha gwadawa su sayar yadda gonakinsu ko filayensu ko gidajensu saka abu a kasuwanci su ga wannan abin ba a samu ci ba to dan adam yakan yi hukunci da wani abin da ya ga an anyi an kuma shi ma abin ya faru tare da shi to kun ga karshe hukuncin da shi malam ya fita da shi ya ce idan lalura ko wata buƙata ta kama ba laifi ba ne ba dan ka sai da filinka misali mutum ya sayar yana da filaye bai taɓa zuwa aikin hajji ba ya sayar ya tafi aikin hajji. ko kuma lalura ta neman lafiya tasa ko mahaifa ko matarsa ko 'ya'yansa ya halitta ka sai da filinka ko gonarka domin neman lafiya yace to amma ba daidai bane mutum ya sayar da ƙasa kawai sai bari na ƙara jari yace to in mutum yi wannan to ya yi digirgire da kuɗinsa su iya kaiwa ga inda za a rasa ya baki daya kuma wannan gaskiya yana faruwa masana harka kasuwanci suna ta idan Allah ya jarrabi ɗan kasuwa da karayyar arziki to yadda ka san mutumin da ya surmiyo daga sama ne duk ganyen da zaka kama sai ka iso ƙasa Abinda da yake faruwa kenan akwai wanda zaka ya samu matsalar kasuwa ya sai da wa'ancan da wa'ancan ya hada sai ka ji sun yi ƙasa ya sai da gona da gida da kaza ya hada sai ka ji abin ya yi ƙasa ni na ga irin wa'annan wanda Allah ya jarabe su da wannan to kuma nan da Allah ya kawo doruwar abin sai kaga komai ya tafi da kyau to a takaice dai wannan shine amsa dangane ta wacce tambaya ta biya, abinda muka yi na daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din yan uwa a jiya litinin duniyar musulmi ta yi rashin babban malamin hadisi babban malamin addinin musulunci abu ishaq al ni al-misri rahmatullahi ta'ala alai wannan bawon Allah digo ne da cikin digogin addinin musulunci idan ka rantse ka ce abu ishaq da wahala ka samu wanda ya fice sanin ilimin hadisi a wannan karnin da wahala kai ka fara. rubuce-rubucensu za su nuna maka wannan ba karamin al'amari ba ne yanzu babban malamin sa ne malam albani Allah ya ji kansu gaba ɗaya da gafara da rahama albani kowa san waye albani fagen hadisi amma zaka ga Abu Ishaq al-Huwaini rahimahullah su hadisai da malam albani ya za'afa zaka ga ya sahaha su wasu hadisai da malam albani ya hassana ko ya saha zaka kuma shi ya za'afa su kuma da dalilansa na ilimin hadisi ko iya wannan kasan ba karamin malami bane ba mutum ne wanda Allah ya ba shi karatu ba na wasa ba kasakasansa na mahabarori da lattoci da wa'azuzzuka ba za ka iya lissafarsu su ba wato ya yi doguwar diya wanda wanda suke zuwa dubiya a wajensa don ya kai matsayin sai da aka yanke kafarsa saboda ciwon suga da yake fama da shi kuma ya kamu da ciwon koda wanda kwanan dalisis daga lokaci zuwa lokaci ana masa amma abin da ɗalibansu da suke zuwa suke faɗa suka ce jinjinar da suka yi masa a wajen bin Allah da kuma juriya to ta fi jinjinar da suke masa akan karatun da Allah ya bashi duk da wannan yawan ilimin to sai ya zama aikin sa aikace to ya nuna cewa matsayinsa ba ƙaramin matsayi ba ne a wannan halin da wahala sallar jam'i ta ce masa duk yadda zai rarrafa a kai shi wajen sallah sai ya je sallar jami'i har ta kai yadda zuwa ba zai iya yiwa ba wato wasu kalmomi da yake faɗa ba na so na iya maimaita su wato zai wahala kan maimaita su zai hawa ya zama maka kalmomin da yake faɗa a dab da fitar ransa abin sha'awa wani abu da ya karanta ne na karanta kafin in fito ya burge ni wani daga cikin matasa marasa tarbiyya kasar an jarrabi duk wata duniya ta musulmi da matasa marasa tarbiyya wanda suke sakin harsunansu akan malaman musulunci inda malami ya saba wa manhajin mutum zai iya faɗa masa baƙaƙen maganganu wani ma ya zage shi to shi matashin ya daga cikin wanda suke kausa a kan lafuzza akan abu isa karfoyi shi da kansa yake faɗan abin da zan faɗa ya ce to wata rana ma ya je jami'ar azhar ya yi munanan kalamai a kansa to da ya zo ya kwanta bacci bacci yana ɗaukar sa sai ga abu isa karhoi ne yana tuka mota ga manzo alayhi salam kusa da shi suna tafiya tare yace to daga nan ya zubar da makamansa ya gamsu wannan mutum mutumin kirki ne mutumin da za a ce gashi mota ɗaya tare da manzo alayhi salatu wassalam ko da ba manzon Allah ya faɗa yana cewa babu abin da ya rage sai wato yace babu abin da ya rage da annabta sai kyakkyawan mafarki wanda mumini zai yi ko wani ya masa ko kai ka yi farki kai da kanka ko wani ya maka to sai zama magaucinka ne ma Allah ya nuna wa shi da kansa ya ga ka ga manzo alaihi salatu wassalam mai dan adam yake neman musulmi da ya kai wannan ga ka ga manzo alaihi salam kaga wannan ƙarshen yi wake. to mu alhamdulillah mukan faɗa ba ma tsarkake dan adam duk bin Allah sama ce ɗan aljanna ne in dai ba nasu ya tabbatar ba saboda haka wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya sa diyyar da yayi ta zama kafara gare shi muna kyautata masa zaton samun rahmar Allah subhanahu wataala da jin kan Allah saboda haka za mu saka shi a cikin addu'a da kuma sauran musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين ولهجنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا اللهم كن لنا عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآب مبتلانا يا رب العالمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير faqdiya wa silha ya rabbal alamin ya Allah wannan bawa naka Abu Isa Allah ka gafarta masa ya Allah hidimar da yi wa sunnan manzo alaihi salatu wasallam Allah ka cika masa ya Allah ka yafe dukkan laifukan da ya maka Allah ka cika masa ladansa Allah ka kula da bayansa ya Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe ya Allah dukkan musulmin da suka mutu da wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ka yafe musu Allah ka kyauta mukuntinsu Allah ka yafe kurakuransu ya Allah mu kuma ka yi mana kyakkyawan karshe ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa ya Allah ka yi riko da Allah ya mu ga baki ɗayansu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta da kwarai اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين